amma mutum zai iya sabawa ya ce ina ce muttabaqun alai ina nufin bukhari da muslim da wane kamar yadda Majidu ibnu taymiya cikin littafin sa al ya faɗa ce idan na ce muttabaqun alaihi a cikin littafi na to ina nufin imamu ahmad da bukhari da muslim sun rawaito shi kuma shi ya ƙara imamu ahmad to amma in ka cire istilahin shi kusan duk malamai su ce muttabaqun alaihi suna nufin bukhari da muslim da haka rawahu bukhari wa muslim da kuma muttabaqun alaihi duk abin da dai ake nubi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi me hukuncin yin sallama tare da liman ba a yin sallama tare da liman abinda ake so ga mamu komai ya bari sai liman yayi sannan yayi da ko wasu malamai na ganin in mutum yayi sallama tare da liman to kamar sallar shi ta bace wasu ka ce a'a in ya riga liman ne sallar shi ta bace da haka in mutum ya riga liman sallama to ya riga liman fita daga sallar sallar ta bace amma in suka yi tare to yayi abin da ba daidai ba za a iya cewa sallar shi nana amma me yayi daidai a shari'a ka bari liman sai yayi sai kai shine abin da yazo manzo Allah ya ce wa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una kuma manzo Allah ya ce in yayi ku in yayi ku in yayi ku da haka ba bukatar a ce ku yi tare ko kuma ma'ana ka riga shi riga riga liman a cikin sallah ma yana cikin manya manyan kaba'ir yana cikin manya manyan zunubai dan hadisi ya gwada wanda yake kira yake riga liman yin sallah to ya guji ya kiyaye kada Allah ya mai da kanshi kan jaki kaga wanda ya nuna abu ne mai mai girma sai wanda yake cewa idan mutum ya samu zaman tahiya a sallar juma'a yaya sallar sa take magana mafi inganci duk wanda bai samu raka'a guda ba a sallar juma'a to bai samu juma'a ba in ka zo ne baka samu ruku'u da sujjar guda biyu ba shine raka'a guda a ka zo ka tanar an dago daga ruku na raka'a karshe kaga za ka bi liman a tafi sujjara ɗaya biyu a zaman tahiya to in ka tashi hudu za ka yi ka zo ka tara ana zaman tahiya in ka jaure da liman in ka tashi hudu za ka yi wannan shine fatawa abdullahi dan mas'ud shine fatawar wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin malamai kuma ita tafi inganci wanda bai samu sallar juma'a ba haka shi ma hudu zai yi amma in ka samu kana zuwa liman ya ruku'u ka to sai ka zo har kai ruku'u liman bai dago ba yana dagowa yayi aka yi wannan sujjadu bi tare da kai ka samu raka a kamila kenan to in ka tashi ɗaya zaka ci ko wannan shine magana da tafi inganci zaka ji wasu ce in ka samu ta ma ka ka samu sallah ka cika to wannan magana ba ta da inganci ba ta tafi karbi ba dan manzo Allah ya ce man adraka raka'atan wanda ya riski a ɗaya min as-salati kada ya adraka as mutum zai sake sallah idan yayi sallah da hoto ko sunan kirista a cikin rigarsa a'a abinda ake magana a shari'a idan hoton ya ɗauke ma hankali har mutum ya tsaya yana kallon hoton ko suna bijiro mai yana kallon suna birge shi ko wani abu to wannan sallah za ta yi samun tangarɗa gwargwado yadda ya shiga da gwargwado yadda za ta lalace amma in ba wannan to ba daidai ba ne ba a so kai sallah da rigar da ke da hoto amma an yi sallah sallar ta yi amma me ya abin da aka so kada kai sallah da rigar da ke da hoto hoto kuma a shari'a yana tashi daga hoto ana magana hoton abu mai rai yana tashi daga hoto idan an lalata shi yadda inda da gaske ne ba zai rayu ba misali an yi hoton mutum a cikin rigar mutum ya sai riga da hoton mutum kuma yana matuƙar san rigar to in yana zuwa amfani da ita kada ya saba shari'a ko wani abu daban ya je ya cire kan ko ya goge kan ya sayar da zai a ɓata kai ta yadda gangan jikin ne ba kai to da sauki kaga mutum ba zai rayu ba kai ba kamar yadda na Aisha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ɗakin ta ya shiga ta sanya labule mai hoton dawakai ko su abuwa a jiki sai manzo Allah ya bata rai har ta gane sai ta yanke mayafin yau yanke labulan sai ta bulo da shi ta yanyan kashi ta bulo da shi suka ce kun ga anan ta ka hotuna da haka daga nan maganar ta kare amma in so samu ne za ka yi sallah kada ka yi sallah da riga mai hoto amma in mutum ya yi sallah da riga mai hoto kuma ba tare da wai ya shagalta da hoton ba sallar shi ta yi sai dai ba haka ake so ba amma hoto ya zama na arne wani wannan to wannan kuma ya kamata ma musulmi ya fi kowa kyamar shi tunda shi shi arne zaman ka da shi zama ne da shari'a ta ma hududi da iyaka da yadda za ku rayu tare da shi da haka kuma me yi bukatar ma musulmi ya sanya rigar da ke dauke da hoton arne kamar yadda ne da son shi dan duk wanda ga yana sanye da riga da ke dauke da hoton wani mutum to alamar kauna ce ko waye ko dan siyasa ne ya riga da hoton shi in ka sanya alama kana kaunar shi ne in baka kaunar shi ba za ka sanya ba to kaga me amfanin musulmi ya dinga yawo da arne a cikin shi da haka in kuma a kasuwa ne gani baka san ma hoton waye ba to bai kamata ka sai riga mai hoto ba kamar da ka san ka sai wanda ba ta da hoto amma dai ba za a ce sallah ta lalace dan an yi da ita ba ice a cikin sallah batun tayyar farko shin dole ne sai an yi salatul ibrahimiyya kamar yadda yake a zaman tayyar karshe a abinda jamhurin malamai suka tafi cewa salatin annabi sallallahu alaihi wasallama salatul ibrahimiyya yana wajabta a tayyar karshe kamar imam shafi'i yana da fahimtar wajibi ne yi wa mazan Allah salati a ta sallah a ta hiyar karshe da haka anan yake wajabta amma a ta tahiya ta farko ba wajibi ne sai dai shekul albani shi yana da fahimtar wajibi ne ko mazan Allah salati a ta tahiyar farko amma dai ibn khuzaima da sauran malamai suna ganin ba wajibi ba ne, sunna ne in kai ba laifi amma in baka yi ba komai Ta tahiyar farko in kai iya tahiya ka miƙe babu komai amma ta yi karshe wajibi ne sai kai manzon Allah salati menene hukuncin wanda suna yin sallah sai ya sami ɗaya daga cikin hudu sai ya rama biyu sai ya tafi bayan ya yi tako kamar goma sai ya tuna sai ya ida cikawa kamar yadda ka faɗa in mantawa ya zo yi ida cika babu komai a kan shi za mu karanta a cikin kitabun sahwi an yi sallah ma har manzo Allah ya maganganu da sabbai ya ma tashi manzan Allah ya je ga masallaci ya taka wani kututture ya dora kafa shi kai. duk kaga wannan a cikin sallah ne alhali sallah bata cika ba raka'a hudu ce aka yi biyu manzan Allah ya sallama sahabbai kowa ya mai kujiri ba su iya magana ba zule da ya ce ya rasulullah sallar nan rage ta aka yi ko ko a manta aka yi kun ga hikima saboda za a yi wa manzan Allah wahi an rage sallah zai iya zama ko manta yi tunda manzo Allah yana mantuwa a cikin abinda ba sako ne aka ce isar ba duk abinda sako ne manzo Allah ya kuma manzo Allah ya isa mutane to manzo Allah baya manta wannan abu sai ya isar da shi amma bayan ya isar ya je ga mutane to zai iya mantawa dan wata hikima ta ubangiji da haka zulale ne ce manta kai ko rage akai a cikin mutanen ga jira abakar ga Umar ba wanda ya magana sai manzo Allah ya ce lan ansa wa lam tuqsa ban manta ba kuma rage ba sai ya ce a kadi kana ba da zalika ya rasu ɗayan haka dai ya faru ko dai ka manta ko kuma an rage din sai maza Allah ya je ya kalli mutane ce a sadaka zuliya dai ne zuliya dai ne gaskiya ya faɗa suka ce eh sai maza Allah ya miƙe sai aka cika biyan to kaga wannan ma yanzu ne sallah bai cika ba har yayi tako goma sai ya tana ya dawo ko da ya yi magana ya dawo to zai cika ɗayar sai ya sujjada baɗi ko ya sujjada kabli wanda ya tayi da haka wannan amma inda gangan ne mutum bai gama sallah bai yanke to ta ɓaci ma'ana yana sana kurin yayi yayi raka'a me yakon yayi uku sai ya biye ta biye shi wannan bai da sallah inda gangan ne amma bisa mantuwa to in ya ya cika shi kenan babu wani abu sai wanda ya ce dangane da hadisin sabira ibn ma'ab al-juhani wanda muka karanta ina ji imamul hakim ya rawaito hadisin ko hadisin yastatir ahadukum fi salatihi to yana cewa imam al-haisami ya ce rijal na ahmad sahihai ne hakim kuma ya ce sahihi ne a sharadin muslim kuma imam albani ya ce za'ibi ne a cikin za'iful jami da fatan malam zai warware mana na ce hadisin sanadin shi hassan ne kuma kamar da ka kaito imam al-hakim ya ya inganta hadisin ko abin da ya gama da ita matsalar na hadisi da inganta shi yana komawa zuwa ga binciken malami da ishtihadin shi da abin da ya kai masa ala laƙiƙa shek albani kamar yadda ka ce ya ya za a fashi to amma su malamai sun inganta shi domin akwai na rawi abdulmalik ibn rabe ibn bayin ya ce wannan rawin za'ibi ne kamar yadda ibn khattar ma ya soki rawin to amma alhabis ibn hajar ya ce wannan rawin yana da riwaya mutaba, a babin mutaba'a ma'ana an haɗa shi da wani ya goyi bayan wani a cikin sahih muslim sannan imamul ijili ya wasafa shi ahmad ibn ali al-ijli ya wasaka shi haka nan imam zahabi imam zahabi ma ya ce sika ne kaga kenan waɗancan sun za a bashi waɗannan sun wasaka shi sannan daɗin daɗawa kuma ba shi kaɗai ba ne ya kare wayar yana da mutaba akwai mutaba'ar abdulaziz a riwayar hakim da riwayar bukhari a cikin tarihi da aka malaman da suka hassana hadisi suka ce in ka kalli wannan duk da wancan rawin yana da rauni mu dauka ma yana da rauni game yadda wancan malamai suka rauna shi to ya samu ba a goyen baya da aka in ka da ruwa shi akallu shi ka ce sanadin hadisin hassan ne to yau albani shi ya za a fayi duba da yanayin wannan mai riwaya din da haka ne babu idan wani ya rauna na hadisi wani ya inganta to za a kalli kurin wane ne dalilin suka fitowa fili sai a dau magana shi za ya samu albani ya za a wani kuma ya inganta kamar yadda tun da muka fara karatu muke ganin irin wannan to harka ce ta dalilai ta bayanai kuma za a kalli bayanin da ya fi karfi sai a ɗauka shek albani yana kuskure kamar yadda kowane malami yake kuskure yana yin daidai yana yin kuma abin da yake kuskure na dan adam da haka ba lalle bane dan ya za a fa kuma ya zama duk wanda zai biyo bayan shi ma ce hadisin da ibi ne sai za a samu dimbin almajiran suna nan suna saba masa wani sai a hukunce hukuncen shi wani sai kuma su dace da shi da haka dai hadisin a wasu malamai sun inganta shi kamar yadda na yi bayani ba lallai ya zama hadisi ne da yake za'if ba wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk